batun albashir shugabannin afirka kuskure ɗaya suka yi tun daga farko saboda sun sa hannu na yarjejeniya sun yadda da wannan kotun duniya wanda kasashen yamma su sun yi wayo ba su sa ba don haka shi yasa za ka ga kasashen yamma sun yi abubuwan da suka fi na afirka misali yadda isra'ila take ciki yadda amerika ta yi a irin su afghanistan da kuma yadda su faransa suka yi a gasu an gani a libya da sauran kasashe amma saboda ba su sa ba ba su sa hannu ba a cikin wannan yarjejeniyar kotun shi sa ba a kula su wa'annan kasashen afirkan da suka sa hannu shi sa ita kuma kotun take yi amma kotun ba gaban kanta take yi ba turawan yamma su ne suke ingiza wa'annan abubuwa ma'ana suna da bambanci ƙasashen da suke so za su yi abin da suke so ba a kula su ba amma ƙasashen da ba sa so sai ka ga sun tsaya a kansu don haka maganar arbashir ba yau kaɗai take ba an yi irin wannan tun daga farko wanda har ta kai shi ma ya kai ga ba da kai bori ya hau domin saboda irin matsamar da aka yi ne shi ya sa ma har ta kai ga ya yarda aka raba ƙasar sudan gida biyu tsakanin kudancin sudan da arewacin sudan duk yana zaton wa'annan abubuwa da yake yi turawan yamma nan za su yafe mushi amma yanzu suna ganin ga dama ta samu a afirka ta kudu shi yasa suka kai ƙara wani kotu wanda wannan kotun ya ce zai duba ya ga yiwuwar kama shi albashir ka ce kasashen yamma ne suke kamar ingiza ita wannan kotu bayan kuma su ba mambobi ba ne kamar ka ce sun isa hannu a cikin watan yarjejeniya ta kafa waccan kotu to me ruwansu da ita kotun kenan wato abin da yake faruwa shine ai saboda su su ne jagorori a siyasar duniya don haka duk abin da ya taso wa'anda suke ganin shi ba su da sha'awa a kan wannan ko ba sa goyon wani shugaban ƙasa shi ne za su yi masa irin wannan misali ai kwana-kwanan nan an fito an ce kaza aka yi lissafi majalisar ɗinkin duniya shugabanta ya fito ya lissafin ƙasashen da suke cin mutuncin zarafin yara aka zo aka ce za a sa isra'ila a ciki amma da amerika da isra'ila suka yi ruwan kansu suka dage suka yi don haka ne ma aka cire hamas domin a ba dan abin goyon baya shi yasa aka cire isra'ila amma kowa ya san irin abin da isra'ila take to wannan kawai ganin suna da karfi a siyasar duniya shi yasa suke wannan sannan na biyu banda karfin siyasa akwai kuma karfin tattalin arziki wanda ya sa yawanci kasashen nan suna neman taimako ne da agaji daga hannun kasashen yamma